so mutane da yawa suna mun tambaya game da GG agency suna so su aiki da GG agency ya da ai su dauko offer a GG agency wani offer ya kamata su promoting a GG agency ya da ai su promoting wannan offers din a GG agency ya da ai su saita payment method din su ya da ai su withdraw na kudin su a GG agency shin GG agency suna biya ko ba su biya so insha Allah a wannan bidiyon duka zan muku an sanin wayannan tambayoyin ku tun daga yanda zaka yi dauko offer a GG agency yanda zaka yi promoting din sa ka samu traffic imma na nan ne ko kuma na kasashen waje like Canada Austria da dai sauransu da kuma yadda za ka saita payment method ɗinka da kuma yadda za ka yi withdraw ɗin kuɗinka da kuma minimum na withdraw a cikin DJ agency insha Allah duka a cikin wannan bidiyon zan yi muku ansarin waannan tambayoyin da kuke min nan so amma kafin fara bidiyo ina roƙon ku da ku danna min alamar subscribe mu wannan channel ɗin ku like na wannan bidiyon sa'annan ku share din sa'annan kar kuma tada da join na telegram community ɗin mu da kuma wasu group mu duka zan muku drop link din su a description na wannan bidiyon so masu tambaya akan GG agency suna biya ko ba su biya yes GG agency suna biya but amma sai ka musu aikin su like ba yi ko su dauko kuɗi su baka ba like akwai abin da nake so ku fahimta yanzu for example idan ka ɗauki offer za ka promoting ɗinta a GG agency sai ka tura ma wani sai ya clicking wato ya danna wannan ya danna wannan link ɗinkin amma bai yi action ba wato bai yi komai ba kawai iya danna waye. so ko mutum guda miliyan ɗaya zaka tura in dai wannan abin da su kawai su danna su fita ba tare da sun yi wani action ba ba tare da sun yi wannan abin da aka ce a yin ba so ba za ka samu ko sisi ba so make sure duk wanda zaka tura masa in subscribe aka ce ai ka tabbata ya yi wannan subscribe ɗin. idan bai yi wannan subscribe din ba to jiji agency ba za su biya ka ko sisi ba an abu na biyu kuma da nake so in faɗa muku shine like yanzu idan maybe ni a wayana ko kuma a sim card ɗina ba waya ba sim card na taɓa yin wani offer na GG agency ba wanda ba lallai sai a GG agency ba maybe wayannan offers ɗin da ku iya ganin su a ad na adstera irin su monitor su hilltop art da dai sauransu so duka suna ana ba su irin wannan talla so maybe sai ni na taɓa yi wanda ba iya su ba normally mtn za ga wani lokaci kana danna wayanka mtn sun nuna maka wani abu a wayanka da ok da cancel so idan a irin wannan wajen ma ana subscribing akan irin wayannan offers din da ake sakawa a GG agency so maybe a sim card dina MTN sun taba turo min wannan sai nayi ok kun ga nayi subscribing akan wannan abun so idan nayi subscribing sai kai kuma daga baya ka zo ka turo min shi so idan na danna maka subscribe da wannan layin so kasancewar na taba subscribing su kuma suna da record dina na wannan layin akan na taba subscribing din su so ko nayi subscribing kai ba za ka samu ko sisi ba asali ma da ga wannan screenshot na nake nuna muku shi da nuna maka so finally ba za ka samu ko sisi ba so make sure idan za ka tura wa mutum offer sai ka tabbata bai taba yin wannan offer din da wannan layin ba idan kuma ya taba yi da wannan layin so dole sai dai a samu wani layin make sure sosai layin da ba a taba yi ba so wannan ne daga cikin matsalan da za ga wani lokaci kana ta sending offer kana turawa za ga ana maka clicking wani ma daga ga ya maka screenshot ya maka subscribing din but amma baka samu ko cc ba so make sure ka tabbata wanda ka tura masa da wannan offer din bai taba yin wannan offer a wannan layin ba idan ya taba yin wannan offer din a wannan layin so finally ba za ka samu ko sisi ba sai abu na biyu kuma kafin kai promoting na offer a GG agency ka fara duba shin wannan offer din nawa ne kaf ɗinta wato nawa ne limit ɗinta ina ne limit ɗinta idan suka samu lead guda nawa ne wato conversion guda nawa ne ta yi limit da ka duba wannan akwai offer ɗin da daga ga idan suka samu conversion wato suka samu wanda suka yi authentic aikin a ranar mutum hamsin su ya musu so ya kamata duk offer ɗin da za ka yi promoting a GG agency ka fara duba wannan ka duba cap ɗinta ya ne limit ɗinta mutum nawa suke bukata a wannan yanzu misali idan na ɗauki offer ɗin da already ta yi limit sun samu limit ɗin da suke bukata a wannan ranar ko da dan kwana ina promoting ta ana min aikin ba zan samu ko sisi ba saboda already offer ɗin ta yi limit sun samu adadin mutanen da suke bukata sai kuma idan sun sake renew na wannan offer ɗin wato sun sake ba da ita tukunan sake samun daman yin a ah, promoting ta. so make sure before kai promoting na offer zaka dubo wayannan abun wanda insha Allah zan nuna muku yanda zaka dubo wayannan abubuwan a cikin wannan bidiyon so make sure ka tabbata ka dubo wannan ka duba cap ɗinta and then wanda ka tura masa ka tabbata yayi bai taba yin wannan offer din da wannan layin ba idan ya taba yi ko ya maka subscribing din ba za ka samu ko sisi ba saboda already dama ya taba subscribing su da wannan layin su kuma suna da record sa akan ya taba subscribing ɗinsu to sai kuma yadda za ka ɗauko offer a cikin jiji agency da kuma yadda za ka yi promoting ɗinsa wanda mostly ma mutane sun fi tambaya akan wannan ya za a yi cc promoting shin wani offer ya kamata ka ɗauko wanda mutanen mu suna ɗauko wrong offer za ga mutum ya je ya ɗauko offer ko ma wanne za ga ya zo yana ta shan wahala a kanta so insha Allah a wannan bidiyon zan nuna muku wani offer ya kamata ka ɗauka da kuma ya da kai kai promoter ɗinta so kai tsaye bari mu shiga cikin kwamfuta na nuna muku step by step yadda za ka yi wa'annan ok so da farko idan ka shiga cikin a gg agency account ɗinka abu na farko da za ka fara yi shine yanzu idan muka yi zoomin yanzu idan muka yi zoomin like yanzu for example kana son promoting kana so ka nemo offer wanda take wanda take combating akai akai kun gane wanda saboda mutane da yawa suna complain akan wannan like idan suka yi promoting upper water combating upper water combating so ni yana da ke yi shine misali yanzu idan ka zo ga anan wajen da aka danne ne aka saka a menu so idan ka danne ne aka saka menu ga nan wajen an saka offer hold din nan su zaka danna kansa so idan ka danna kansa a nan wajen ga yanda aka saka new offers nan kun ga 99 plus 99 ba su sama plus din ba 99 so wannan offers din da aka yi adin din su kenan recently an yi adin sabbin offers so duk lokacin da za ka yi promoting na offer kana zuwa kana duba wannan kana duba sabbin offers so yanzu misali idan muka danna wajen sabbin offers din nan so yanzu bari ya bude man su sai in nuna muku wasu abubuwa yanzu idan muka zo muka zo wannan offers din su za ku gan su ga offers din nan daban-daban wayannan duka that means sabbin offers ne sabbin offers ne so idan muka zo yanzu me za mu yanzu for example idan muka ɗauki wannan na farkon nan 0.27 0.27 ko gashi na Najeriya kuma layin ya kasance layin MTN gashi na nan aka saka 2 click flow so yanzu me da mu yi sai mu danna wanda danna muku bayanin wayannan su 2 click flow da dai sauransu so yanzu idan muka danna a nan wajen so za ku ga a ah, ganan wajen ganan wajen aka ce by request has limit so that means wannan offer din tana da limit wannan na muku bayani akan limit shine misali idan suka yi ricin mutanen da suke so suke so a ranar so offer din kofan koda ka yi ba za ta yi combatin ba yanzu misali idan mutum goma suke bukata kullum yanzu idan dumo wannan offer din tana yi ricin limit din ta that is all ko ka yi ko ka yi wannan ta ba za ta yi combatin ba so wannan offer din tana da limit akwai kuma wanda za ku ga an saka offer unlimited wannan wai bata ta da limit kenan that means ba ta da limit so yanzu for example let's say mu ce wannan yanzu idan muka shiga wannan misali idan nuna muku wasu abubuwa ne yanzu idan muka zo before kai promoting na kowane offer a nan wajen ga nan wajen an saka online ka tabbata offer din active ne active ne kun ga gashi nan online suna online sai kuma caf ga daily caf ɗinta gashi nan nan ya kai 90% nan ya kai 90% daily cap ɗin ta kun ga bai rage sauran 10% ba kenan ko i think bai rage sauran 10% ba so idan muka zo gashi nan 24 hours 7 days kullum suna online any kowane lokaci so idan muka zo so da ka dubo nan abubuwa sai a nan wajen ka duba kariya gashi na mtn kamar yadda na faɗa muku so make sure kar ka tura mai layin zen ko mai layin glow ka tabbata layin sa mtn ne kafin ya ma ofa din sai a nan wajen gashi na na Najeriya ne so kar ka tura wa ɗan Ghana ko wani ƙasa so ga nan wajen ga nan wajen kuma category din wato abin da yake cikin offer din wani kalan site din to gashi nan akan game ne da su video da da sauransu sai nan gashi nan nan aka saka billable din nan non billable so ko haka ne <laughs> so gashi nan dai so idan kaga an saka non billable din nan so that means duk wanda ya ofa din ba za su cire masa ko cc ba a sa duk wanda ya ofa din ba za su taba masa kuɗinsa ba wanda normally kun san dama subscription ne na abu but amma idan ka ga ba a saka non dinnan nan ba kawai an saka vil wannan din nan so that means duk wanda ya su dauka masa kuɗi a layi so make sure sai ka zo ka duba wannan shi ma before kai pro promoting na kowane ofa yanzu kun ga wannan duk wannan na tura masa yayi ba za su caja masa ko sa ba a cikin layinsa dai iya mun ofa na lafiya lau but amma idan baka ga wannan non din ba duk wanda ka tura masa za a iya caza masa kuɗi a cikin layinsa so so make sure da za ka duba wa'annan and then na faɗa muku ka duba kaf ɗinta daily kaf ɗinta you know so after ka gama duka ka gama duba wa'annan so kun ga wannan sai mun yi request ne ma kamar yadda suka faɗa mana a farko sai ka yi request before a baka link kai promoting na offer din so za ka iya zuwa ka yi requesting ko kuma let's say mu je bari mu duba wata offer din kuma so like yanzu idan muka zo ga wannan ita ma yanzu ok ita ma by request ne so bar dai nemo wata like bari mu nemo wannan public has limit so da mu danna kan shi idan muka danna kan shi misali na nemo wani offer din ne so kamar yadda na faɗa muku gashi nan online nine days suna online okay okay so yanzu idan muka zo gashi nan MTN gashi nan shima wannan duk wannan na tura masa ba za su caja masa kuɗi ba ga daily cap ta nan 90% and then ga public wane wane wane wane so like so yanzu idan muka zo so yanzu posting me za mu yi so posting abin da za ka yi da ka danna inda aka saka get link get link a nan wajen idan ka danna get link So yanzu bari ya bude mana. So idan ka danna get link a nan wajen da su baka link wanda za ka yi fasting And then a nan wajen a ɗan kwai wani issue wanda like mutane suna ta mutane da yawa almost suna ta magana akan ana rufe musu account ko kuma sun tara kuɗi kuɗin su ya zo ya ki fita wane wane wane. So issue din a nan wajen shine ni a yana wannan abin. shine sharing wani link ɗinka directly. Mutum da yawanci na san haka ake yi, haka suke, haka mutane da yawa suke wannan. Idan mutum kawai ɗauki link ɗin direct daga nan wajen kawai zai tura ma wanda yake so ya masa offer ɗin nan. So yadda za ka guje ma wannan matsala ɗin ko su rufe ma account ko kuma su hana ka shine ka yi creating na landing page. Wanda na faɗa muku a cikin group. so idan kana so ka ci gaba da wannan kai creating za ka iya zuwa ko google site ka yi creating wani landing page haka koya take kun gane so idan kai creating na landing page abin da za ka yanzu idan ka ɗauki wannan offer ɗin ba direct za ka tura ta mutum ba sai ka je ka saka offer ɗin a cikin wannan landing page ɗin da kai creating ɗinsa idan ka je ka saka link ɗinka a cikin wannan landing page ɗin da kai creating ɗin so sai ka tura wa mutum link na landing page ɗin kaga before ya maka offer din sai ya shiga cikin landing page ɗin tukunna za ta kai shi za ka depending ne da yadda ka tsara landing page wanda mutane sun mun korafi shi ma akai da yawan mutane wasu iya amfani da shi ba ban so dai wannan bidiyon ya wannan bot amma insha Allah a bidiyo na gaba zan nuna muku yadda ake creating na landing page da yadda za ka ɗan yi shi hau wanda za ka ɗan iya ba da promoting like idan promoting da kake bayarwa da kuma wanda za ka iya yi like idan kana neman free traffic ne wato kana so ka jawo hankalin mutane so insha Allah zan muku shi ko da a google site ne ba wai lallai sai google site ba dai but amma dai zan muku a nan saboda is very easy is very easy free ne za ka je ka yi ba tare da ka biya ko sisi ba you know so idan muka zo so make sure sai ka kiyaye tura link direct daga nan nan za su iya barin ka mutane da yawa sun musa ka sai ka zo cire kuɗi kuma sana ka so abinda za ka yi and then kuma bifo ka yi promoting na kowace offer yanzu idan muka ɗauki wannan offer ɗin like yanzu idan na ɗauki link ɗin ta na je na saka a cikin landing page ɗin akwai bidiyo da na muku akwai inda ake yin self click so za ka iya zuwa ka kalli wannan bidiyon wannan ina amfani da shi ne wajen gane wajen gane offer ɗin tana combating ko kuma ba ta combating kun fahimce ni ba wai kar ka je ka dogara da self click self click kawai na amfani da shi ne like in gane before na yi promoting na offer shin tana combating ko ba ta idan na yi self click da kaina na gane ba ta combating kun ga zan da an canja abina nemi wanda take combating idan na yi na gane tana combating kun ga zan iya promoting in tantura ma kowa so kar ka yi dogara da self click ka zo kawai self click za ka yi amfani da shi wajen checking shin tana combating ko ba ta combating kamar yadda na faɗa muku yanzu idan ka ɗauki link ɗin ka je ka saka akan kan landing page naka sai ka ɗauko link na landing page ɗin sai ka tura wa kanka mata wasu kai ka san ne yadda za ka ka sa wa kanka link ɗin sai ka je ka bi method ɗin da na nuna muku ba wai anyhow za ka je ba yanzu account ɗin ne na kan chrome in je kawai in sake in yi self click ta kan chrome kuma kun ga za a samu matsala ai but na muku bidiyo akan wannan ba sai na tsaya wani bayani a kansa ba mutum zai iya zuwa duba so idan kai idan ka gane ba ta yi sai ka je cikin google uh, landing page ɗinka sai ka je ka canja link ɗin wannan da landing page guda ɗaya idan kai creating za ka yi amfani da shi ka ta promoting offers ɗinka kawai ka ta promoting su is okay bayan ka yi wannan ta zo ta daina combating ka sake ɗauko link ɗin wata ka sake canja haka haka nan ne idan muku bidiyo dai a kansa shi ma insha Allah so after ka gama wannan that is all wannan shine kan da ake nemo pro a offer mai combating da ka zo ka duba kaf eh, ɗinta sa'annan nan da ka zo ka duba shin ana cajan kuɗi ko ba a caja before ma ka tura ma wani ka duba online su a nan wajen za ku ga akwai wajen da ake saka rating za ku ga ana, ana ba da star so shi ma za ka duba shi but for wannan dai amma dai za ku ga star ɗin a ɗan nan wajen haka so nan idan ka ga ana ba ta star offer ɗin mai kyau ce you know so wannan shine game da yadda ake nemo offer mai kyau inda ake neman offer wanda take converting make sure da na faɗa muku before ka tura ka ba da aiki a kanta ko ka biya kuɗi wani yamma ka fara testing ɗinta and then ka nemi landing page wanda za ka na saka link na offer ɗinka a ciki ba wai anyhow ba ba wai kawai daga ka ɗauki link ɗin ka je ka yi promoting ba kar ya zo suna ta baka matsala sai kuma yadda mutum zai contact na manaja ɗinsa sabida almost issues ɗin da yawa so duka insha Allah duka zan muku full bayani ne yadda za ka yi solving kowanne yadda za ka yi idan muka yi sama ga nan wannan wanda manaja ɗina so wanda kowa yanzu shine manaja ɗinsa karim so idan ka danna kan sunansa so a nan wajen ga wajajen da za ka iya contacting na shi ga nan wajen za ka iya contacting in shi ta wajen chat ga nan za ka iya dropping masa email ga nan kuma za ka iya masa magana ta telegram so bin ba mutum shawarar ya yi masa magana ta telegram saboda wannan ɗin telegram like musamman idan ka san kana mining a telegram so kar ka zo ka yi loss na account ka so kun san irin wayannan mutanen ba kowane magana za ka je kana yi wa mutum wani ko in ya fahimci abu kaɗan ba just dai ba kamar yanzu kamar misali ni in ka zo ka min magana anyhow kaga wani dan ya gani ko maybe ko ban yi reply ba ko kuma ma reply da za ka gane so irin wayannan su kuma nemo ko suka ga maganganun ka za su dan takura musu mutum zai yi reporting din ka a rufe maka account a banza but amma di wanda ya fi sauki kawai ka masa magana ta email idan kana da wani request da kake so ka masa kana da wani issue da site ɗin ka masa magana ta email ya fi sauki za ka iya masa magana ta email ka je ka masa dropping na email ɗinka so kun gane so wannan shine yanzu za ka yi contact na shi sai kuma game da yadda za ka saita payment method yadda za ka saita payment method idan ba su buɗe ma ba za ka je ka masa magana sai su buɗe maka abin da za ka yadda za ka gane an buɗe ma ko ba a buɗe ma ba za ka zo na wannan da aka saka finance da ka danna kansa gashi nan idan muka zo wajen finance gashi nan payment request so da ka danna kansa idan dai muka zo wajen finance din idan dai ka ga duk baka haka ba so that means sai an bude maka naka so idan muka zo wajen shi kuma a nan wajen idan muka yi zumi so a nan wajen za ka zo ka saka wallet address naka wallet address naka kuma za ka iya zuwa bybit binance a bitget mexi ka je ka wannan so a nan kuma shawarar da zan baku wanda za ku yi amfani da shi like ka yi amfani da bybit me yasa Bybit shi shine idan ka samu kuɗin za ka iya zuwa ka yi P2P ka cire naka sakamakon su Binance da sauran exchanges ɗin duka kun ga an yi banin P2P 2 p ba dama ka je wato ka bada wannan dalan a baka naira sakamakon Bybit shi kuma yanzu za ka iya zuwa wannan ɗan dalan ka ashirin da wannan ɗin ka bayar a tura maka da naira a zuwa cikin account ɗinka na Opay ko na Palmpay ko na ko asalin banki account ɗinka na bank account ɗinka za a iya tura maka so a nan wajen zan iya ce muku ku yi amfani da bybit so wanda ba su da bybit ku duba description na wannan bidiyon za ku ga na ajiye muku link za ku iya sign up da link ɗina na bybit ko kuma ku duba maybe idan ka danna link ɗin direct za ku ga yana ta baku issue so ku ɗan duba a ƙasa za ku ga na sa muku code kuma so za ka yi amfani ko da link ɗin ko kuma ka ɗauki code ɗin ka je ka buɗe account a Bybit ka yi KYC ka buɗe za ka yi amfani da abin ka wanda idan ka buɗe da link ɗina ma I think za su baka ko dala ɗari biyu da hamsin ne ko dala ɗari biyar wanda za ka dai iya yin trading da shi idan amma duk riban da ka samu ne naka idan ka yi trading ɗin yana expire kuma so zan ajiye muku link ɗinsa da shi da Maxi Exchanger su za ku samu link su so idan ka zo a ciki za ka je ka ɗauko wallet address naka na USDT wanda na yi bidiyo shi ma wannan akan yadda ake ta payment methods just dai ina so in sake muku bayani ne and then minimum kuma na cire kuɗi a cikin a cikinsa kun ga gashi nan dala ashirin da biyu ne da arba'in da hudu so i think sometime yana canja wani lokaci in ka zo za gan shi da uku haka hakan nan dai wato amma dai dimo dai kawai dole sai ka haura dan eh ka haura dala ashirin din nan shine minimum wanda a da kuma dala biyu ne i think dala biyu ne i think idan ban manta ba za ku gani akwai kuma za su cire 1% charges wato ladan tura maka so kun gane so a nan waɗanda aka zo ka saita so kamar yadda na faɗa muku idan ka shigo naka kai kuma ka duk babu wa'annan abubuwan tun daga wajen finance ɗin kaga duk babu wajen sai ce wa'annan abun abin da za ka yi na farko shine da ka zo nan wajen ka taba kan manaja ka sai ka je ka masa magana ta email ka masa bayani kana so ka saita payment method kana so a buɗe maka shi so su kuma shi kuma zai buɗe maka idan baka san wani kalan message da ka masa ba like abin kana ga zai baka wuya ka duba cikin telegram group ɗina i think na ajiye a leta din da mutum zai iya amfani da shi wajen masa magana akan wannan akan a buɗe masa payment method yan kuma za ka ɗan iya masa kawai turancin ka yadda zai gane is ok ko kuma ka ji ka nemi taimako a wajen chat gpt zai iya maka writing so any anyway dai idan kuma ka duba cikin group ɗinmu da telegram wani whatsapp shi ma duka na e-dropping. so anyway za ka iya dubawa so kun gane and then sai abu na gaba kuma mene me ya rage so i think wayannan su ne issues din dai da mutane dai suke yi mun complain akai so idan akwai wani abun kuma da kuke da complain a kansa shi ma za ku iya mun dropping nash a comment section a wannan video so for now dai wayannan abun na i think su ne dai mutane suka fi min akan ana rufe musu account sai kuma sai kuma magana wanda ake rufe musu account malaika ka ku ga sun yi banin naka shi ma kamar yana na faɗa muku dai ya danganta dai kawai ko kana promoting directly ko kuma kana self click kana dai musu wani abu na cheating dai kai kai kai ne da ka duba ka gani akwai abun da dai kake yi na cheating ai kai ma da ka sani idan ma self click kake ko kuma like kana anyway kai dai kai dai ma cheating kake normally da ka sani kai ma ka sani ai you know so sai ka duba so idan ka ga sirfe maka account sai ka duba ga me ka yi musu so dole ba wai haka kawai da su maka account ba dole sai ka yi wani abu kafin su maka account kamar yadda na faɗa muku kuma ku daina promoting offer kamar yanzu daga ɗaukan link ka je ka tura ma wani a'a kuna zuwa kuna saka shi a cikin landing page idan ka saka shi a cikin landing page sai ka tura link na landing page ɗinka duk wanda zai yi sai ya shiga landing page kafin nan ya maka offer ɗinka i think is very simple wanda zan muku bidiyo idan kuna so akan landing page za ku ko ku rubuta min landing page a comment section wannan bidiyo ni kuma insha Allah zan muku full video kan da za ku yi creating landing page wanda za ku na amfani da shi in ma ba da tax kuke yi any any any wannan da kuke yi ko kuma traffic ɗin ku free ne so zai fi maka da ka gama tara kuɗinka ka sha wahala kuma su zo su rufe ma account ɗin ko sana ka cire kuɗin ka kun ga babu daɗi so i think nan dai su ne issue ɗin dai da mutane suke tambana wanda na muku an sanin su idan kuma kai ma kana da wani problem a account naka ko akwai wani abun da like any day problem dai za ku iya rubuta min a comment section ko kuma ku rubuta min shi a cikin group ɗinmu na telegram so idan ya kama don maka, bayani yadda da ka yi solving ɗinsa a cikin group ɗin zan maka bayani idan kuma ta kama na ga issue ɗin da yawa zan yi shi ma sake muku ko da short bidiyo ne domin wasu ma idan wasu ma suna da problem ɗin so za ku iya rubuta min a comment section na wannan bidiyon ko kuma a cikin group mu na telegram so anyway dai za ku iya rubuta min ko a comment section ko kuma a can idan ya kama maka bayani na da ka iya solving abin zan maka idan kuma na ga ya cancanta ma bidiyo a kai ko kuma ce in yi bidiyo domin wasu su ma shi ma insha Allah zan daure ko da short bidiyo ne na yi so wannan shine uh, a amsan tambayoyin ku dai game da GG agency so ina ku mai tambaya zai iya mun idan kun ji daɗin bidiyon nan kuma kar ku manta da subscribe ma channel nan